Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma a buga mana ko kuma kai tsaye a lalibe mu a shafinmu na Facebook live don mun mu kai tsaye ko kuma ta sashinmu na voahausa.com ta yanar gizo masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaje sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Litinin goma sha hudu ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu karkare maganar da muka faro ne na shin kishiya na iya zama kamar 'yar uwa? Maryam idan zai yiwu kishiyoyi su dinke da junansu su zama abu daya to za mu ji in kuma ba zai yiwu ba menene dalili? kishin ya yi tsanani kuma wani ɗin har ya haɗu da ciwo sai ki gani in baka ba mutum dai lafiyan shi ya kalaude ka san wannan jinjiri ba da shi kake ciwo ba ka je ka sa shi a madambaci kwanakin baya kuma akwai wasu su biyu suna faɗa wannan ta ɗauki ɗan wannan ta jefa a rijiya wannan ta ɗauko ɗan wannan ta jefa a rijiya wannan ta tashi ta suntumo wannan ta jefa a rijiya kafin ankara sun kashe guda bakwai to ina lafiya a cikin wannan abu Amsoshin da kuka aiko na tambayar mu a shafinmu na Facebook da Twitter na nan tafi. Kure kawai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa bisa maganar da zama da ita kishiya da muka faru a wancan makon. Kuna ganin da gaske ne laifin shugabancin maza ne a cikin gidaje to bari mu karanto wasu daga cikin amsoshin da kuka bamu. To sakon farko daga Asma'u Musa ta ce gaskiya ne maza suke sa amarya ta raina uwar gida tun kafin ya aure ta in ya je zance sai ce mata ni zan ƙara mata ne saboda uwar gida na ƙazamiya ce ko kuma da ya kawo amaryarsa in yana ta sai ce mata na fi son ki a kanta ita ma haka zai faɗa mata in sun fito tsakar gida kowace tana ganin ita miji ya fi so daga nan kuma sai faɗa. <laughs> to sai mm. kuma salim muhammad salim damari ya ce yau da gobe babu shakka laifin daga wurin mu nemu maza ko dai da yake ni ba ni da iyali to amma na san akasarin maza su ne ke haddasa fitina tsakanin kishiyoyi wajen nuna so da kauna ga matar da ya aura tun daga baya tun daga baya ko kuma ta baya bayan nan da fatan dai allah ya sa mu dace mu gane amin amin sai kuma nasiru kainuwa haɗeja albani ya ce ni fa ina da ja domin naga akasari kuna ƙalubalantar maza ne dalili na kuwa shine wata mace duk sanda take ma da zarar za ka ƙara aure sai ka ga ah, halayenta eh. na kirki duk sun canza kullum burinta a yi rigima da ka toshe wannan matsalar sai ta bullo da waccan ba yadda ka iya sai ka rabu da ita mafita kawai idan mutum zai yi aure ya natsu ya auri mai tarbiyya yar gidan mutunci waɗanda suka san mutuncin mutane haka ne kawai zai ɗan rage kaifin fitina a gidanka yayin da ka haɗa mata biyu to sai kuma sha'aibu zidan ya ce assalamu alaikum yau da gobe eh hakika namiji yana da babbar gudunmawa wajen samun kyakkyawan zaman lafiya tsakanin kishiya da kishiya amma kuma hakan na faruwa ne idan su matan nasa suka daidaita tsakaninsu ma'ana idan suna zama lafiya a tsakaninsu allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a faɗin duniya ma baki ɗaya amin sai ba guda haruna ya ce yau da gobe shirin matasa daga cikin dangantakar ma'aurata matsalolinsu suna da yawa amma kuma gaskiya magidanta sun fi mata laifi a cikin zaman aure saboda wani dalili na daban Mm, to ga wannan kuma shi kuma pam ya ce na ga pharmacist ne eh, ke nufi yawa ya ce sunan shi aliyu muhammad ibrahim ya ce kwarai da gaske wannan maganar babu ja domin mafi akasarinmu mu maza ba kasafai muke wa matan mu adalci ba sai kaga mutum da zarar ya sabuwar falleliyar amarya sai kaga ya mahir da uwar gida kwashi kwarab shi yasa matan suke jin shakkar kara aure duk da cewa su ma suna da tasu matsalar da ba a rasa ba sai kuma ibrahim sa'idi ya ce salam yau da gobe maganar gaskiya kowa na da laifi saboda duk wanda ka ji ya ce ga bangare ɗaya da yake da laifi to shi ma ba mai adalci ba ne ko kuma bai girma a babban gida ba ko mahaifiyarsa ba ta da kishiya to fa sai kuma ga wani sako na murtala na abubakar lawal mm. abubakar daura ko mm. ya ce yau da gobe hakika in maza sun so a zauna lafiya a gida sun san yadda za su yi na farko yi wa kowa adalci gami da yi musu nasiha game da zaman lafiya ina ganin in dai maza mun yi haka to tabbas za a samu zaman lafiya tsakanin kishiya da kishiya Mm, in mm, ƙara guda? Eh ƙaru mana guda. Eh sai ga Idris M Idris da Maturu ya ce mafi yawancin jama'ar da suka yi tsokaci sun ɗora laifi ne akan maza amma sam lamarin ba haka yake ba duk da irin ƙoƙarin eh, duk da irin ƙoƙarin da namiji zai yi matukar dai a cikin matan akwai wacce ba ta son zaman lafiya to wallahi babu yanda mai gida zai yi kun ga kenan laifi ba na mai gida bane. Mm, to yanzu ai gaba ɗaya maryam mun je mm. can cikin shirin zamu ji shin wannan abin laifin wane ne zamu ji a bakin ƙwararru ko kuma masu tsokaci haka To yanzu kuma bari mu bi wakiliyarmu uh, Madina Dauda don jin ƙarashin tattaunawar zauren matasa tare da Hajiya uh, malama ko eh, malama eh, gude suleiman da salamatin jamaina da kuma hajiya kande to haka yake inda a wancan litinin din in ba a manta ba ita madina din ta tambaye su cewa a cikin wannan zamani da ake yanzu akwai ƙorafe korafe da ake yi cewa 'yan matan zamani su ba sa ma su shiga gidan da ake da wata mata balle har su kai ga bin ita uwar gidan sau da kafa ya kika ga wannan mazan su suke nunawa haka ba matan ne ba sa so ba wani mijin karya ne waje yana yana nuna mishi kudi ana yi mishi magana mai dadi an an shigo da shi cikin gida an yatar da shi cikin gida ana nunawa ba ba hakan nan ba abin da sun gani waje ba cikin gida hakan nan ake ba ya kamata tun da waje a nuna gaskiya halin da ake ciki cikin gida in dadi ne in bashi da shi ne ma a nuna matan zai iya zama da ko matarsa hudu ne ma zai iya zama to wani ma tana da matan ma zai cewa shi ba ta da mata ma sai ya aure shi sannan ce eh dama na su ta ne na mayar da shi meye meye dai ana faɗi wannan maganan ba haka ake ba a yi dai na musulunci saboda allah saboda manzon allah sallallahu wasallam a yi duk mutumin da yana yi abin gaskiya a aure gaskiya ne hakan na Allah ya tabbatar da shi aure gaskiya ne ba karya ba saurayi ne ma bashi da ma kudin ma zai nuna wa budurwan cice tana da kudi ne sai budurwan yadda ya abin nan lokacin aure ya zo tana kwana-kwana iyayen har sun yadda har lokaci ya yi sai cewa an koye bata wa budurwan rai ko wani abu ya fasa wannan kuma shine ma ba magana kirki ba ne hajiya kande daga dukan waɗannan bayanai ya nuna cewa in dai har za a samu zaman lafiya a gida ko mace biyu ko mata uku ko mata hudu to namijin shine wanda ike haddasa wannan zamantakewa tsakanin iyalinsa to akwai mata kansu da su kansu ba su yadda su saukar da kansu gaba ɗaya duk iyakacin ƙoƙarin mijin wato babban matsala shine har yanzu akwai wasu mata da ba su yadda cewa addini ne ya ba wa shi wannan mijin ya yi auren ba sai suna gani yanzu sai ga wata idan mijinta zai aure ta ce duk mijina da na yi shekarar na ina wahala da shi wata ta shigo kawai ta abin nan ta ce za ta kwace min miji an manta cewa auren ibada ne akwai wata zan ba da misali na taba tambayanta ba ta da maganan kishiya ba shikenan sai na ce mata to yanzu gashi kina da 'ya'ya mata idan a cikin 'ya'yanki yanzu mai aure ya zo ya ce yana so za ki bashi ko ba za ki bashi ba sai ta ce me zai hana ba za ta bashi ba in dai yarinyar tana so sai na ce to ke me yasa na ina da labarin cewa mijinki na neman aure kin ce baki yadda ba me yasa ba za ki bari mijinki ya yi aure ba ta ce ah wannan aini mijina ne na ce mata tare aka haife ku ko da tare aka haife ku watakila yan biyu ne ma kuka fito akwai lokaci da kuka fito a sa'a daban-daban ko da minti ɗaya ne ke tsakani to kin ga babban matsalan kenan kuma duk ina danganta shi ga jahilci rashin sanin addini yanzu ina gani akwai mutane da yawa wanda kai ya waye akan maganan addini amma abu guda ɗaya har yanzu da ba a yadda da shi ba shine maganan miji ya ƙara mata sai tana gani kamar wani canjin rayuwa ne ya zo mata a'a tana ganin kaman cewa ai mijin samsam kamar idan ya yi wani aure ai shi kenan ita kuma ba ita ba mijin ba haka ba ne za a sake da kuma kan maza saboda mene duk macen da ta ce ba ta sa mata kishiya wulakanci take gudu ba wanda yake yake so a wulakanta shi a rayuwa. To bari dawo gare ki hajiya gudi. Um, kamar yadda ta faɗi ne akan ce kishi kumallon mata. A wani ɓangare an ce ai matan manzanni ma sun yi kishi. To a wani ɓangare a mu na yanzu muna jin kishin da wasu matan ke yi har da na ɗaukan rai akwai wacce ta wanki eh, abokiyar zamanta da ruwan zafi har ta koma ga ubangiji akwai wacce ta soya man gyaɗa ta yi musu wanka da shi wace shawara zaki ba mata ne na ƙoƙarin a zauna taron to gaskiya ne matan sahabbai mata ne wanda ake kiransu mata kuma suka ansa matan duk abin da muke mu a yanzu wanda haƙi da mu ta musulunci koyi muke da su nasu ai ba a iya kwatantawa kishi eh akwai kishi amma ba irin wannan bakaƙen kishi da ake yi na irin wannan zamani namu ba ko na mu na wannan karnin da muke ciki alhamdulillah kamar yanda hajiya kan da ta yi magana cewa saboda ilimin addini yanzu yana ta ƙara buɗuwa mata na ta ƙara sa kansa a makaranta ko da miji bai da halin sa ka makarantan kai kana ƙoƙari kai tattali ka samu dai ka dai shiga dai kana ma biya wa kanka don saboda me saboda ka sami kyakkyawan ilimin addini kuma kamar yadda ta ce jahilci ne ke damun yawancin mata wata ma za ka ganta da iliminta da karatunta amma yadda ne fa bata taba yadda ba da wannan wani kuma zubi a gaskiya kamar yadda na ce foundation ne daga wajen namiji mijin ya yi ya yi uwar gidan nan ta zama wacce za ta daga masa tuta a cikin gida ta rike ragaman cikin gida ko da ransa ko ba ransa amma sai ya zama na an samu wata gida kuma ce ba ta ma kwatanta adalcin tsakaninta da mijin balla tana har wata ta zo ita ma ta mata adalcin to ta nan wani fa namijin ma fa bai shirya yin auren ba amma fa sai leka ya fara nema don yana jin labarin wasu gidajen yadda wasu suke zaune cikin lafiya lafiya da mazajen su wannan abokin shi yana zaune a lafiya lau da sauran su wasu kan yi taɗi kamar yadda mu ma mata in ka samu ƙawarka za ka yi taɗi ɗan maganan cikin gidan ka ɗaya biyu haka da wanda ka amince da shi haka su ma mazan saboda duk rai ne a jikin kowa ba ran da bai sanya ji daɗi ko ko ya huta to wata uwar gidan za a yi a yi a yi da ita ta samu fahimta tsakaninta da mijin ma babu ta haifi 'ya'yanta ma 'ya'yanta ma su karan kansu ma su ma suna jin haushinta saboda bata ma yi musu ladabin da ya kamata ba ballata na su san cewa a matsayin uwar take to ta yane ne ba za a je a ɗauko wata ba in an ɗauko wata kuma ta shigo cikin gidan nan aka yi dace in ta shigo cikin gidan sai ki ga ita ta kwace ragaman kuma mulkin uwar gidancin akan me uwar gida ai ana iya bai wata hudu ma wacce aka kawo ta wannan satin in ta aka samu sati biyu miji ya duba ya ga cewa ita ce ta fi hankali ta fi kula da shi ta fi kula da yan uwan shi baki ne a'a ƴaƴan nan ɗakin da can ɗakin kai zamantakewa gabaki ɗaya ta ɗauke a hannunta wallahi sai ya ɗauko girman ya mika mata addini ya yarda da haka ai shugabanci ana baiwa wanda zai iya ne ba kasashe wanda ba zai iya ba to wata za a kawo ta a ta biyun sai kiga ta saye hankalin cikin gidan gabaki daya ƴaƴan gida ne in gida mai arzikin ne direbobin ne a ƴan gadi ne a ƴan wanke wanken cikin gidan ne sai kaga ta karken nan ko ko karamar wacce aka kawo ta daga baya nan sai kaga ta rike cikin gida wannan tana nan tana ta nata irin mm, mm, abin nan uwar gida akan ita uwar gida ne ita ba a bata hakkin ita an rena ta ita wa kai ne ka saya mun wulakanci ka dauko mana fitina mintuna komo wajen hajiya salamatu shawarar da zaki ba mata waɗanda kishi dai hawa hawa ne akwai mm. wata wanda nata ike da zafi akwai wanda nata baya da zafi to kin ga waɗanda nasu yake da zafin kuma ai ya kamata a ce ko ba komi su yi ƙoƙarin daidaita shi to wace shawara zaki ba waɗanda ga su nan sun mai da abin ma har ya kai ga lalaci da kisa da ɓata gida da komi eh to ai wannan zamanin kishin yanzu ya wuce sai dai ki sa ya yanke hanya mai kyau rayuwanki hanya mai kyau mijinki a zauna lahiya kominka ya zama a daidai shi ne rayuwa mai kyau kishi yanzu ba wai kyau za a yi ba in kina kishi ma za a sallaka za a je a dauka wata kin gani kishin ka bai yi ba gara a zauna da gida shawara da mai gida da yaranki wanda an auro ta aka kawo maka sai ku zauna lahiya da shi ne ta. to hajiya kande menene zaman lafiyan gida a gare ki zaman lafiyan gida shine kwanciyar hankalin miji idan gida ba ta zauna lafiya ba to bayan da za a yi shi mai gidanku ya samu kwanciyar hankali balantana ya je ya nemo wajen sana'ansa hankalin shi a kwance ya zo ya ci yadda gidan shi ya duba gidansa don haka dole ne mata su san cewa aure ibada ce in aka ɗauka ibada kamar da za ki tashi ki sallah ibada ce tsakanin ki da Allah in kika kulla kanki a ɗaki kika ce kin yi sallah kika fito ba wanda ya sali amma Allah shi ya san cewa baki yi ba ko kin yi shi yasa ake ce wannan duk sallah daga zuciya ne kana iya yi kawai kana ta yi kana ta tafiya kana ruku ka yi sujada ka tashi ka yi duka sallan babu shi kila ba abin da kake faɗa amma zuciya da sauran gaɓoɓinka da ke aiki ɗin yake nuna ɗin shi Allah ke amfani da shi haka idan mata suka yadda cewa aure ibada ne kuma idan an zo an zauna a taimaka wa miji saboda mene ya samu ya fita in miji hankalin shi a kwance shine zai samu ya ci gaba ya je ofis ko wajen sana'an shi in dan kasuwa ne ya samu ya yi ya dawo gida hankalin shi a kwance saboda ya duba ku da fatan cewa 'yan uwana mata za mu yi ƙoƙari cewa wannan mugun kishin amma kuma ina so kisan cewa akwai wasu wanda rashin lafiya ne yana buƙatan ɗan wani abu ne ɗan kaɗan sai ya tada shi yanzu a misali akwai wasu yara za ki ga an haife su kwakwalwansu ba kamar sauran yara ba za ki gansu lafiyansu kalau ko a aji ne sai ki ji malami ya ce sai ka maimaita mishi so shida bakwai takwas tara goma wani ya ta maimaita aji to wasu za ki ga haka to wasu ɗin kuma haka cikin matan kishin ya yi tsanani kuma wani ɗin har ya haɗu da ciwo sai ki gani in baka ba mutum dai lafiyan shi dai kalau dai ka san wannan jinjiri ba da shi kake ciwo ba ka je ka sa shi a madambaci kwanakin baya kuma akwai wasu su biyu suna faɗa wannan ta ɗauki ɗan wannan ta jefa a rijiya mm. wannan ta ɗauko ɗan wannan ta jefa a rijiya wannan ta tashi ta suntumo wannan ta jefa a rijiya kafin ankara sun kashe guda bakwai to ina lafiya a cikin wannan abu ba lafiya to da fatan cewa mata za su yi haƙuri su san cewa ibada suke yi ba wai son zuci ba an kace zaka so san ranka to ba zaka yi eh, zaman auren ba ibada ne kuma dole ka biyan da Allah ya tsara yanda za a yi zaman da fatan su ma mazan za su yi adalci don a samu zaman lafiya to hajiya gude shawarar ki ta karshe ga mazan da matan domin ai ba abin alfahari bane a ce yanzu muna zaune mu duka nan mata ne a waye gari kullum aka tashi kushewa a ce ai mata ne ba su son zama da yan uwansu mata ba sa son zaman lafiya in aka hada aka ce in ba ku ba gida in kuma kuka yawa gida ya lalace to shin dole ne gida ya lalace in muka yawan nan ba a cewa gida ya lalace an ce in mun yawa gida kyau yake wallahi kuwa yoni ina son inda za a ce yau mu hudu ne ko mu uku ai ana cewa wai zubar gade competition kenan in ji turawa ko kowace nata sai ya fushe ta yau in kika yi wanka su biyu ni kuma in yi su uku in na yi so uku waccan ta yi so hudu duk wa ake wa dan ah, kwalisa ake wa ko ba gaskiya ba ne amma fa namiji ya gane wani abu guda daya adalcin na ya biyu saboda in aka zauna lafiya wannan in ta dan kuskure wannan saboda tsakanin haƙori da harshe ma ana samun sabani wance eh, abin da kika yi dan nan ma wallahi ban ji dadin shi ba ci dan Allah to ya haƙuri to kun ga ya wuce ba tashin hankali shi ma mijin haka in ya bata shi ma ya ce a yi haƙuri nan take amma yawancin maza sukan ɗauka kamar izgili ko ko jin kai dan me ina namiji zan bai wa mace haƙuri wa macen me to in mace me ne me yasa aka ajiye ta a cikin gida a sunan mata ai mata darajarta ta cikin gida ba kaɗan ba ne she ko a ce an mutum mutum ya kuskure an ce ya haƙuri an ce wa wada ba gajiyawa ba ne saboda haka nan ne ina roƙon mata da mazan a haƙuri da juna a sauna lafiya 'ya'ya su ma su tashi cikin kwanciyar kwanciyar hankali da son uba da son iyayensu mata su yi zumunci wanda ko da ka koma ga Allah zumuntan da 'ya'yan nan suke yi kana fa da kwamishin ɗinka a inda kake saboda hakan nan mu yi haƙuri da junanmu duka gabaki ɗaya maza da mata. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri amma kafin in yi sallama a taƙaice mun amince cewa kishiya abokiyar zama ce kuma 'yar uwa ce amma ba a cimma 'yan da abokantaka sai in shi wanda ya haɗa wato wannan miji ya yi adalci tsakanin matansa ya ba wa mai girma girmanta su kuma waɗanda suke ƙasa da wacce ake ba girma su ɗauki nasu mukamin a inda Allah ya ajiye su kuma su girmama na gaba da su dukkan ku mata ne na mutum ɗaya kuke ansa sunansa aure ya kawo ku ba wai an ce a'a zai ma wannan adalci ya bakki ba saboda kina baya da ita a'a dukkan ku mata ne ku hudu na mutum ɗaya da fatan an ce in kunne ya ji to gangan jiki ya tsira a madadin abokan hira na hajiya guda suleiman da hajiya kanda buba da kuma hajiya salamatu injamaina ni madina dauda da na jara gamar shirin nake cewa a kasance lafiya kin ji take mai ce kun ji na ce bari bari <laughs> to bari mu dan karanta sakonnin Twitter kafin mu je ga bakon namu shi Malam Kabiru Lawanti daga Jami'ar ABU ko okay to yawa to sani mai lange-lange wato kenan at S mai lange-lange yace a ya hausa lallai haka ne saboda duk yadda mai gida ya shirya gidansa haka abin zai kasance sai kuma at sani H. Harbo eh. ya ce Hausawa na cewa laifi tudu ne mutum ka iya take nashi ya hango na wani amma kowa kam yana da nashi laifin. At Bashir Yaks ya ce At VOA Hausa yau da gobe ni a gani na karanci ko rashin amfani da karatun addini na taka rawa wajen zaman doya da manja da mata ke yi a tsakaninsu. Hmm. Sai at Bashir Nuhu 01 ya ce yau da gobe ai ko tantama babu Ɗaukar kishi da zafi tsakanin mata ya samo asali ne daga yanayin shugabanci da mai gida yake ma matansa. haka to sai kuma wannan barin karanta na Usaini Dambam ko? Mm-hmm. Yawwa ya ce at VOA Hausa ai in bera da laifi ko ai daddawa ma na da wari su ma matan ba a bar su a baya ba su ne yawan zuwa wurin boka ko malami akan kishiya. <laughs> To bari mu je ga bakon lamu shi lawanti kenan koko Maryam. Mm Salamu alaikum. Hello? wa alaikum salam to barka da warhaka malam kabir lawanti yawwa sannu to ya ayyuka kuma alhamdulillah to ka saurari tattaunawar zauren matasa gaba ɗaya da wasu daga cikin sakonnin da muka karanto eh na ji abin da ake cewa to da farko me zaka ce wato abin da zan ce shine abin yana da mugun daurewan kai ne saboda in ka lura musamman in ka duba sakonnin da kuka gani maza yawanci suna goyon bayan maza yan uwansu kuma mm. mata suna goyon bayan mata yan uwansu mm-hmm. abin da ya dan bani sauki kawai matan da aka tattauna da su din nan mhm. yawancin sun fito sun yi magana wato abubuwan da ke faruwa a yanzu abin da ke faruwa shine yawancin mu mun bar tarbiya tun a gida wato iyaye ba su cika damuwa da ainihin yadda suka taso da 'ya'yansu ba a da lokacin da muka taso muna yara za mu ga cewa ko da a ce akwai a gidanku akwai mata da yawa za ka ga cewa mm. kishinsu bai fitowa har wanda wai Eh, yaran gida kowa zai san cewa wance da wance kishiyar juna ne hmm. in fact akwai mutanen da suka tashi ainihin a hannun kishiyoyin iyayensu wanda yake har sun girma ba san cewa ɗaya mata ita ce uwarsu ba hmm. wadda ta haife su ba hmm. saboda ita kishiya ta ɗauke su kaman ainihin 'ya'yanta kuma babu wani bambancin da za ka gani amma yanzu ban sani ba ko zamani ne ya kawo wani irin lokaci wanda Ah, da mu mazan mu mazan rashin gaske mu yayi yawa sannan su matan kuma hakurin su yayi yayi karanci mm. za ka ga cewa namiji yana so ya kara aure amma yana tsoro ya ga matarsa cewa ba shi yana so ya kara aure mm. wani lokaci har sai ranar daurin auren mm. in fact akwai wani abu da na gani kwanakin baya wanda sai da aka tafi ɗaurin auren aka kira matar matar ma an kira ta ne wani ne kira ta abokin miji yana mata murna cewa ta samu abokin zama mijin bai gaya mata ba. To kaga irin wannan sai kaga cewa rashin gaskiya ya shigo tsakani. Mm. Daga rashin gaskiya ya shigo kuma za ga zaman lafiya ya kare a gidan. Saboda ita matar da aka tarar a gidan an nuna mata cewa ba a yarda da ita ba. Mm. To hankalin mijin ya koma wajen wajen amaryar da zai aura. Mm. Ita kuma da za ta zo dama a riga an karanta mata wasu laifuka da ya sa dole ne kawai sai na kara auren nan. Uwar gidan tana min kaza tana min kaza to kafin ma ta zo an kirkiri wani gaba an sa tsakanin su na cewa ni din ina zuwa gidan nan saboda I, am the best. Mm, wato ni na fi kowace. Ta zamanin. Mm. Eh yauwa ni na fi na fi uwar gidan saboda na fi kula da shi da sauransu. Da mm. yawanci kuma sai sun zo gidan su tarar da cewa ai abun ba haka bane. Wato maimakon a rage matsalar sai ga matsalar karuwa ta yi ita suna shigowa gidan sai ta ga cewa ah, abin da yake gaya mata daɗin baki da yake mata a laifa wato a ah, hakikanin gaskiya ba haka bane. wannan shi bangaren mazan kenan bangaren mata kuma abu ne wanda muka sani ba wani jayayya a ciki mm. mata ba a raba su da kishi wannan kishi ma an ce kumallon mata ne in ji masu iya magana so su mm. wannan daman yana nan yadda namiji ya tafiyar da matansa guda biyu shi zai rage wannan zafin kishi din mm. in ya yi adalci tsakanin su a samu daidaito in kuma bai yi adalci tsakanin su ba an samu matsala amma yanzu za ga cewa abubuwan sun ragu saboda za ka tarar in mutum ya kara aure ma bai ajiye matan a gida ɗaya saboda haka wancan ba ta ma san abin da ake wancan ba sai dai waɗanda abin na su ya kai inda ya kai ne za a rinka shiga mota ana zuwa a fada a dawo gida don akwai mata masu irin wannan eh to ai ka san malam kabiru za eh ka san wasu suna cewa idan aka kuma raba gida wai sai ka ji ɗaya ta ce to ka san me yake kai waccan a gidan ai ina ga shine yake sa a hau mota a tafi fada eh a hau mota ta eh. <laughs> abu na biyu kuma in ka raba gidanka wato wannan batun kishin nan mm. kar mu duba shi a matsayinsa na kishi kawai mm. mu ringa duba ainihin eh, effect ko kuma me zan ce eh kaman kaman kaman illar da yake haifarwa mai kyau ko mara kyau ko kuma illa illar da zai iya haifarwa wajen ainihin renon iyali da kuma ainihin tarbiyya mm. wannan shine abin da mutane kamata su mai da hankali a kai eh. kar kawai mutane su mai da aure ya zamanto kawai zan yi aure ne saboda ai wane ma yayi mm. ko kuma a taru a majalisa a ce mm. ai wane rago ne mm, mata daya ci mata shi daya yawa yawa shi daya eh, rago ne to irin wa'annan abubuwan eh, bai kamata a ringa kawo su haka ba ya kamata mu ringa duba aure a matsayin ibada eh to a matsayin ibadan za a yi shi eh akwai ba eh to karasa zan tambaye ka na biyu kuma ya kamata a ringa duba shi a matsayin wani abu ne wanda ake yi saboda a rage matsaloli da suke cikin al'umma saboda a yanzu magana da muke ana maganan cewa maza da mata da suke watan a tituna sun yawa to wace mm. hanya za a bi a rage wa'annan abubuwa to ya kamata a ringa duba shi ta wannan ainihin fiska ɗin ba wai kawai na batun kawai a yi aure a more ba mm. To barin tambaye ka akwai a cikin hirar da aka yi daga wancan makon zuwa wannan da muka karasa hirar na zauren matasa kenan akwai maganar da suka yi cewa ya kamata a ce an samu lokaci mai gida yana zama da iyalin misali matar da 'ya'yan waccan da 'ya'yan wannan su zauna su ci abinci tare in wani abu ya tashi a gidan waccan amaryar a tafi da iyalan uwar gidan in abu ne ya tashi a gidan su uwar gida a taho da iyalan amarya a je wancan gidan a yini me zaka ce a game da wannan abin da suka ce? a su wannan ai an yi magana ne wato a zamanance kenan amma hmm. kowa sai yadda ainihin zamantakewa na malam bahaushe yake ai hmm. akwai abubuwan da ake yi wanda yake ainihin tabbatar da ainihin dankon zumunci da kuma ainihin ɗinke abin nan iyali ya zama to iyali ne guda daya. wato manya-manya abubuwan da suka kara wa'annan abubuwan shi ne rarraba gidaje da ake yi nan wancan bangaren ba san ma yaran wancan bangaren ba mm. to ina ganin watakila saboda wannan yasa waɗanda suka bada ainihin shawara na cewa a ringa ɗaukan waɗannan yara tafi da su can wurin su rinda cin abinci tare mm. ko kawo shawara su wanda yake shawara ce mai kyau mm. eh, in mutum ya kula da ainihin yadda zamantakewa yake a yau eh. amma inda ake gida ɗaya musamman a ce duk gidan guda ɗaya ne akwai bangaren wancan akwai bangaren wannan to haɗa su ɗin ya fi saboda kai kanka za ka fi samun kwanciyar hankali. Mm. Kaka zama mai lange. Sannan tarbiyyar yaran ka ba zai maka wahala ba kullum kana gida. Mm. Haka Yana ce za ka je ka yi sati guda a gidan wancan wancan inda ka baro ɗin nan baka san me ke faruwa can ba su yaran suna dawa gida suna kwana yaran suna cin abinci yadda ya mm. kamata. To in fa ba a samu wannan ba fa za ka ga cewa tarbiyyar da za ta taso tarbiyya ce wadda yake gurɓatacciya wadda sai al'umma gaba ɗaya ta ta ta rasa gane kanta saboda eh. ainihin rashin karbiya daga daga ainihin gidaje to mun gode sosai malam kabir lawanti da ka samu damar mm. yi mana fashin baki akan wannan magana ta kishi haka ne eh maryam to kin ji fa abinda lawanti ya ce mm, Allah sa ya <laughs> eh, dace to amma amma to masu sauraro kusan in ce muna iya ci gaba da jin wasu abubuwa da ya shafi shafin facebook da twitter din wanda za ku iya bi a koyaushe kula da sunan mu na voa hausa domin bin abubuwa mm. eh. To, Haka. To, duka-duka a nan shirin ya kammala a madadin. Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma Safinatu da Sodangi wadda ita ta taya mu wannan aiki ya kammala. Muna fatan ana cikin koshin lafiya gobe a kasance tare da mu. A madadin Daniel Brown da injiniyan mu na yau wato Greg sai wacce ta taya shi hadawa da ma ita Maryam nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Wasan kokowa ba ta mance ba. wasanni na motsa jiki dukkan su ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba ina mawaka yau ban manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina